ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau juma'a takwas ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da biyar ga watan march ko may ko to biyar ga watan ne shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisanmu na 44 a wannan karatu na wannan littafi za mu tashi akan shubuhatun wal jawabu anha malam yace shubuha shubuhohi da kuma amsa akan waɗannan shubuhohi dalili shine a can baya malam ya gina mu akan ka'idoji na sanin sunayen Allah da sifofin Allah sannan da hanyar da bawa zai bi wajen kiran ubangijinsa da irin ladubban da ake so ni da kai duk lokacin da muke da bukata a wurin ubangijinmu mu yi amfani da wa'annan ladubban sa'an nan Allah ya biya mana bukata amma in ba mu bi wa'annan ladubba da ka'idoji ba za mu daɗe mana addu'a kuma ba za mu ga alaman ijaba ba saboda shi na rayuwa a matsayin ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ka'ida duk wani abu da ka gani akwai dalilin samunsa haka kurin idan mutum yana son dukiya ba zai zauna a masallaci ya ta tasbihi yana tilawa ya ce dukiya za ta zo masa ba dole sai ya fita ya je ya nema bayan ya yi addu'a sannan Allah ya masa gamdakatar ya dace da abin da Allah ya tsara masa haka in mutum yana neman ilimi ba zai ce tunda yana neman ilimi ba zai je karatu ba zai zauna ya ta zikiri ya ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin zai zo masa ba zai yiwu ba dole sai ya fita ya je ya nemi ilimi a wajen neman sannan Allah ya datar da shi sa'an nan haka duk abin da mutum yake nema za ka ga akwai sababi da Allah ya tsara na rayuwa to idan bawa yana neman yaddan Allah a cikin sunayensa da siffofinsa sai ya bi hanyar da ya dace sannan Allah zai yadda da shi saboda tauhidi ne a wajen kaɗaita Allah da sunayensa da siffofinsa kuma babu wani musulmi a doron ƙasa da zai ce yau ya wadatu da wannan duk iliminka duk tsoron Allahnka duk dukiyarka duk abin da Allah ya baka na rayuwa kana buƙatan agaji na Ubangiji kuma kana buƙatan ka kira Ubangiji ya amsa maka Tana bukatan Allah ya taimaka maka a rayuwa kaga ashe kenan kana bukatan sanin waɗannan abubuwan don ka san yadda zaka bautata wa Allah to akwai 'yan bid'a da suka shigo da wa'ansu shubuhohi a cikin sunayen Allah da siffofin Allah wanda idan mutum ya kudirta haka a zuciyarsa zai iya samun matsala da ubangiji yau misali a ce gwamnan garin nan kai ma'aikaci ne a ƙarƙashinsa sai ka samu matsala da shi za ku samu matsala ko ba ku samu ba me yasa saboda kana ƴan ƙarƙashinsa ko sai abin da ya tsara maka to idan ka samu matsala a ƙudurinka tsakaninka da ubangiji to ka samu matsala a alaƙarka da ubangiji kaga ba duk abin da kake nema ba za ka samu a wurinsa kuma ba duk abin da kake nema ba na kariya za ka samu a wurinsa to shi ne ya sa malam ya mana wannan shimfiɗa saboda shigoyin da ake sanya wa mutane kuma an fesa su a cikin al'umma wa'ansu sun kudurta wannan sai kuma mutum ya samu matsala ba shi sa annabi ibrahim ya roƙi ubangiji yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tuzatar da ni ranan da za a tada bayi yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba sa amfanar mishi illa man ata Allah bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya ba shirka ba bid'a ba tsafi tsantsan tauhidi da ta Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sukufinsa to wannan shine zai samu rabauta a ranar tashin kiyama to kaga in mutum yana so ya koma wa ubangijinsa salan alam ya san yadda zai bautata wa ubangijinsa sai ya samu zaman lafiya malam yace ce i'lam anna ba'dha ahlut ta'wil awrada ala ahli sunnah shubhatun fi nususin min alkitabi was sunna fi sifat malam yace ka sani ya kai dan uwa anna ba'd ahlut ta'wil sashi daga cikin masu yin tawili da ala ahli sunna sun bujuro wa da ahli sunna shubhatun sun bujuro musu da shubha fi nususin min kitabi was sunna fi sifat a cikin nassoshi na qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin siffofin Allah idda'a anna ahli sunna sarrafuha an zahiriha su sun raya cewa wai ahli sunna sun kawar da ma'anan sunayen Allah da siffofin Allah daga zahirinta zuwa wani zahirin da ba shi Allah ke nufi ba suna sukan ahli sunna da shi li yulzima ahli sunna bil muwafaqati ala at-ta'wil aw al mudahanati fihi dan su lizumta wa ahli sunna cewa ai su ma suna yin tawili irin nasu ko kuma suna kawar da abin da ba shi Allah ke nufi ba a cikin sunayensa ko sufofinsa wa qala sai ce. kaifa tunkiruna alaina ta'wilu ma awwalnahu ma'al ma'al tikabikum limithlihi fima awwaltumu yace ta yaya za ku dinga mana inkarin tawili cewa mu muna tawili duk da yake kuma kun afkawa irin wannan tawilin kwatankwacin abinda kuke zargin mu cewa mu muna yi na tawili malam yace wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala za mu amsa wannan tambayar da taimakon Allah an hadhihi shubha bi jawabaini akan wannan shubhar da amsa guda biyu mujmalun wa mufassalun dunkulallen amsa da kuma amsan da ake fayyace bayani a cikinsa amma mujmal dunkulallen amsan da za mu bada fayatalakhasu fi shay'aini aw fayutalakhasu fi shay'aini ana takaita shi a ababai guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki shine Allah nusallima anna tafsirar salaf laha sarfun an zahiriha ba za mu mika wuya cewa lallai tafsirin da magabata suka yi sun canza ma'anar siffar Allah ko sunar Allah daga zahirinsa ba ba za mu miƙa wuya akan haka ba fa inna al kalam ma ya tabadaru minhu min al ma'ana ce saboda zahirin magana abin da ke zuwa kwakwalwa na zahirin ma'anar kalma abinda magabata suka fassara shi kenan sai ce wa huwa yaftalifu bi hasbi siyaq shi kuwa magana a harshen larabci ana samun bambanci gwargwadon siyakin da ya zo a harshen larabci wa ma yudafu ilayhi al da abinda ake jingina magana zuwa gare sa in ba mu manta ba a can baya mun karanta yanda kalma ɗaya za ta zo da ma'ana daban-daban a ƙur'ani ko a wannan wuri zai zo da ma'ana kaza har muka buga misali da kalman balal ko kalman balal a harshen larabci yana ɗaukar ma'anoni sama da takwas yana iya zuwa da ma'anar da muka fi sani shine bata kamar yadda Allah ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga kalman bata kenan yana kuma iya zuwa da ma'anar soyayya qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim ai hubbuka alqadim yusuf jikokin annabi Yakub suna gaya masa kai ne suka rantse da Allah suka ce tallahi mun rantse da Allah innaka lallai kai kakanmu lafi dalalikal qadim kana nan a dadaddan soyayyan nan da kake yi wa ɗanka Yusuf alaihi salatu wassalam saboda su basu su san shi ba labarinsa suka ji amma lokacin da ɗan uwansa yake dawowa da tufafin da annabi yusuf ya bashi ya ce ka je ka ba babana ka shafa mai a fuska idan aka shafa wannan tufafin a fuskansa idansa zai dawo salin alin saboda bakin cikin ya daina ganin annabi yusuf sai ya dinga hawaye har saboda hawayen da ke zuba idan sai makanci baya gani to shine annabi yusuf ya ba da tufafinsa ya ce a je da wannan tufafin idan aka je a bashi ya shafa a ido yana shafawa a ido zai dawo ya dinga gani to shi kuwa baban annabi Akubu alaihi salatu wassalam lokacin da annabi yusuf ya ba da wannan tufafin dan uwansa na dawowa shi sai Allah ya jiyar da shi kamshin wannan tufafin sai fara ba da labarin annabi yusuf to shi ne suka gaya mai wannan kalma kai dai kana nan a daɗaɗɗen soyayyarka da kake yi wa ɗanka annabi yusuf ai mun mun ji labarin sa ya riga ya mutu kirkeci sun cinye shi to kaga kalman balad ya zo da ma'anar soyayya a anan sa'annan kuma yana ɗaukan ma'anar wanda bai san komai ba aka sanar da shi wa waje wajadaka balan fahada muka tar da kai baka san komai ba muka shiryar da kai wani malami ne da yake fassara wannan irin malaman nan na bid'a ana yana ana mai tafsirin yana tafsirin Qur'ani da yazo kan wannan gaba aka karanto mai wa wajadaka balan fahada sai shiru sai ce ban fada ba kuma ba zan fadi ba sai ce mu je gaba saboda a iya tunaninsa idan an ce kalman balal iya saninsa kalmar bala yana ɗaukar fata ne to shi ba zai iya cewa manzan Allah sallallahu alaihi shi ne ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗi ba sai ce mu je gaba o waje daga a'ilan fa'azana to kaga shi sa a ulumul qur'an da usulin fiki yana da muhimmanci ga ɗalibin ilimi ya san su saboda su ne makaman da zai iya fito maka da fahimtar abin da ƙur'ani da hadisi ya kunsa Dan kalmomi ne za su zo da ma'anoni da dama to wannan yana daga ciki to shine malam yake magana abinda ake jingina shi ta kalman larabci fa innal kalimat yaftalifu ma'anaha bi hasbi tarkibil kalam shine malam yace magana a larabci yana sha bamban a wurin fassara shi gwargwadon yadda aka jera jumlar ma'anar za ta sha bamban wal kalamu murakkabun min kalimatin kalam magana a larabci an jera shi ne daga kalmomi wa jumalin da jumloli Yau yadharu ma'anaha wa ta'ayyanu bi dhammi ba'dihha ila ba'd yana bayyana ma'anarsa kuma yana bayyana a fili a lokacin da aka hada sashe da sashensa wannan shine dalilin da yasa malam ya ce to su wa'ancan da suke cewa magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun canza ma'anan sunayen Allah da siffofi ai suna sukansu ne cewa ai ba zahirin bane tunda Allah ya tabbatar wa kansu an su siffofi ana jinjina wa ubangiji ana kururuta ubangiji a lokacin da ake da bukata a wurin ubangiji za a yi amfani da su sai kaga Allah ya amsa maka bukatarka hadisi ya inganta imamu annasa'i da imamu ibn maja da imamu tirmidhi sun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce daga anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune yana karantar da sahabbansa sai wani sahabi ya shigo cikin masallaci sai sallah raka'a biyu da idan da sallah raka'a biyu sai daga hannu yana kururuta ubangiji sai ce Allahumma lakal hamdu la ilaha illa al-mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah yana jin haka sai ce wa sahabbai laqad da'a hadha bismillahi alazim sai ce wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya kira sa da shi yana amsa masa wa idza su'ila bihi a'ata kuma duk wanda ya roke shi yana ba sa kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna akwai ladabi kenan ko Allah na san a kururuta shi to idan kana da bukata ka kururuta ubangiji sai Allah ya biya maka bukata sannan haka din wata rana kamar yadda inganta kuma har ila yau a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai yana karantarwa sai wani mutum ya daga hannu yana da bukata ne ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha faqad ista'jala wannan mutumin yayi gaggawa saboda a cikin hadisin ya ce lam yusalli ala nabi walam yusni ala Allah azza wa jal bai yi yabo ga Allah ba kuma bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba sai manzon Allah ce wannan yayi gaggawa ba za a karba masa ba ashe kenan duk wani abin da mutum yake aikatawa na ibada yana bukatan ya san ka'idar saboda ya samu karbuwa a wurin ubangiji saboda daman makasudin zuwan ka duniya kenan duk wani abin da ni da kai muke yi a rayuwarmu ta duniya muna yi ne don fa'idar mu amma asalin primary assignment din da Allah ya halicce ni da kai domin sa shine ibada to sai rayuwar musulmi ya zama komai nasa ibada hatta murmushin da zaka yi wa dan uwanka sai da addini ya karantar da kai to in ka bi shi a wannan tsarin za a yi ta rubuta maka lada darajar kana na karuwa a wurin Allah kaga abin da mutum yake nema ranar tashin kiyama in ka ga irin dimbin ladan da Allah ya tara maka sai ka ji kash da ma ka sani lokacin da kake duniya da ka fiye da haka to abinda ake so mutum ya gane kenan malam yace ce abu na biyu annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan min alkitabi was sunnah malan yace annana law sallamna mu ahlus sunna da zamu ka wiya anna tafsirahum cewa tafsirin da magabata suke yi sarfun laha an zahiriha cewa karkatar da ma'anar sunan Allah ko siffar Allah daga zahirinsa ne fa inna lahum fi zalika ai su magabatan a hakan suna da dalilan min alkitabi was sunna suna da dalili daga qur'ani da hadisi saboda su a can Allah ya ce yadullahi su kuma suka ce ni'matullahi yadullahi sai suka ce ni'imar Allah kaga hannu sai suka fassara shi da Nema. kuma magabata sun fassara shi akan cewa hannun Allah ake nufi su a tunaninsu in aka ce Allah na da hannu an kwatanta Allah da ɗan adam shi sa sai suka ce a kore a canza masa ma'ana to wai wannan fassarar da magabata suka suka ce hannun ubangiji da Allah ya faɗi suka ce ai su ma sun yi tawili saboda ai ba abin da ake nufi ba kenan to shine ma ce ai su ma suna da dalili daga Qur'ani da Sunna imma muttasilan ko dai nassi wanda ke hada da ayar wa imma munfasilan ko kuma wata nassi daban da baya cikin ayar wata aya ce daban ta aka ɗauko ta kuma aka fassara wannan ma'anar da ita sai malam ya ce wa laisa li mujarradi shubuhat yaz'umuha as-sarifu barahin wa qat'iyyatun yutawassalu biha ila نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما لن يتي باوي كوي شبها بتي يزعمها الصارف من كودا ma'anar sunar Allah da siffofin Allah yake rayata barahin a matsayin ita ce dalili wa qat'iyatun ko kuma yakkakken dalilai yutawassalu biha ila nafi ma asbatahu Allah wajen da ake ɗauka a matsayin ɗani ko tsani zuwa ga abin da Allah ya tabbatar wa kansa fi kitabihi a littafinsa aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko a bisa harshen manzansa tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai malam ya ce wa ammal mufassal dalilai wanda ake fayyace su ɗaya bayan ɗaya fa'ala kulli nassin a kowace nassi na ƙur'ani ko hadisi iddu'iya anna salaf sarrafuhu an zahirihi wanda su suka raya cewa magabata sun canza shi daga zahirinsa malam ya ce walinumatsila bil amsilati taliya to mu buga maka misali da misalai kamar haka fanabda'u bima hakahu abu hamidun al-ghazali sai malam yace to bari mu buga misali da hikayar da abu hamid al-ghazali ya hikayanto imamu Gazali ya rasu shekara ta ɗari biyar da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina kuma asalinsa ba shafi'i ne ana kiransa muhammad bin muhammad bin muhammad bin ahmad akusi al shafi'i haka ake kiransa kamar yadda imamu al-zahabi ya kawo tarjamarsa a siyar alamin nubala a mujalladi na goma sha tara da ya zo yana bayani akan wane ne imamu gazali imamu gazali yana daga cikin malamai waɗanda suka yi bayani a ɓangaren falsafa ina fata an gani? to kafin ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsinka yadda shi cewa ababen da ya yi a da na kurakurai a kan falsafa ya tuba daga gare sa ya ajiye su har ya mutu akwai sahihu muslim a kirjinsa yana rike da shi yana daga cikin ah, manya-manyan malamai wanda kuma sufaye suna tutiya da shi saboda yana karkata zuwa ga manhajinsu a wajen wato yada ilimi da kuma akida amma ya tuba daga wannan kuma ya mutu a hannunsa akwai sahihu muslim to imamu gazali suna hikayanto wannan magana na an ba'adi alhambaliya ya hikayanto magana daga sashen aqidan hanabila afwan mazhaba ta hanabila annahu qala cewa ya ce inna ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati ashiya wai imamu ahmad bai yi tawili ba sai a ababai guda uku suke zargin imamu ahmad da shi na farko shine alhajarul aswad yaminullahi fil cewa wai hadisi da ke cewa alhajarul aswad bakin dutsen nan hajarul aswad wanda ke jikin ka'aba wanda asalinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fara ce sal shafan jahiliya ne mai da shi baki wulk fara ce sal da Allah subhanahu wataala yayi wannan dutsen yanda jahilai da mushirkai suke ta jagwalgwala shi shine ya koma ya zama baki wulk kuma lokacin da aka samu ambaliyar ruwa a garin makka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara 35 a rayuwarsa sai ya rusa wani yanki na ɗakin Ka'aba da ya rusa yanki na ɗakin Ka'aba sai suka ce to yanzu ya kamata a yi hidiman ɗakin kaba a gina sai suka ce to yanzu ya za a yi magina ɗakin kaba nan ai dole sai an rusa to kuma sai suka fara tsoro ya za a yi su rusa ɗakin kaba ga abarahata ya zo ya zo zai rusa ɗakin kaba Allah ya turo tsuntsaye sun halaka shi to sai kowa dinga jin tsoro kada a taba ɗakin ka'aba su masu halaka sai wani ya ce ah ai abrahata ai rusa ɗakin ka'aba ya zo yi mu kuma rusa wanda za mu yi don gyara ne ba dan barna ba saboda haka ko da za mu yi haka ba abin da zai faru da mu sai suka rusa ɗakin ka'aba da aka rusa ɗakin ka'aba yanzu ana so a gina ɗakin ka'aba wanda an rusa shi asali foundation ɗin da annabi ibrahim da annabi ismail suka kafa na ɗakin ka'aba sai aka ce to yanzu suka ce sharaɗi duk wanda zai kawo taro sisi ya tabbatar da halaliyarsa ce babu kamuya ya babu harama ciki to shine suka ta tara dukiya suka tara dukiyar da za gina ɗakin ka'aba kuɗin da suka tara da kayan aikin da za a gina ɗakin ka'aba bai kai a gina shi daga asalin tubalin da annabi ibrahim ya gina ba ɗan wannan tiles ɗin da ka gani an gina shi haka farin nan asalin daga inda ka'aba ya fara ginin kenan to sai suka ga idan suka ce za a yi ginin da kudin da aka samu da kayan aiki ba zai kai a fara foundation din daga wannan gabar ba sai suka ce to bar a yi wannan kwallon da kake gani cube din nan na ka'aba sai aka sa wannan ɗan alamar wannan abin da ɗin to asalin daga inda ginin ya fara kenan sai aka sa shi alamar cewa wannan ragowan ginin ka'aba ne shi sa za ka ga ba askari yana tsayawa dan tsakankari in ana dawafi baya bari wani ya ne ya girma ta wajen saboda duk wanda ya shiga ta wajen ya zagaya to bai yi dawafi ba sai dai ka zagayo ta bayan shi ka juya to shine aka yi haka da aka yi wannan ginin aka gama ya rage ɗaki yanzu abin da ya rage hajar aswad da za a ɗaura a sa shi a inda yake sai aka fara rigima kowace kabila tana burin a ce ta yi tarayya a wajen daura hajar aswad a wurin har ya kusa kauna wato yaki ya kusa kaurewa tsakaninsu kowa yana son wannan darajar sai suka ce to yanzu abin da za mu yi mu yadda duk mutumin da ya fara shigowa masallaci a yau shi ne zai mana hukunci kuma duk hukuncin da ya yi mun yadda da hukuncin za mu miƙa wuya an yadda kowa ya ce an amince ana faɗin haka farkon wanda zai fara shigowa sai zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce radina bil amin radina bil amin ai mun yadda da al amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a wannan lokacin suna kiransa al amin amintacci suka ce ga halin da muke ciki sai manzo ce haka ne suka ce eh yana shekara 35 sai ya ɗauko zani da ya ɗauko zani sai ya shimfiɗa zani a ƙasa sai ya ɗauko hajarar aswad da hannunsa mai albarka sai ya ɗaura hajarar aswad a kan wannan zanin sai ya ce kowace ƙabila su ba da shugaba daga cikinsu babba sai ya ce kowa ya kama wani ɓangare daga cikin wannan zanin dukkansu sai ya zama na cewa kowa a cikinsu kowace kabila da ke cikin kabilan quraish a garin makka sun yi tarayya wajen ɗaukar mai hajar aswad sai ce su cicciko shi suka cicciko shi sai da aka zo gab da bakin hajar aswad din sai aka yace a aji sai suka aji sai ya dauki hannunsa mai albarka ya daga hajar aswad sai suka ka sha inda yake suna sai suka yi ta mamaki oh kaga yaran nan da hankali ya aka yi iya wannan tunanin kowa ya amince da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan sanya hajar aswad to wannan hajar aswad din sai suka ce ya ce yaminullahi fil wai hannun daman Allah ne a doron kasa to abinda malamai suke cewa hadisin da ya inganta da ba zai zama abinda su yan bidi'a suka fassara shi ba suka ce wai halla Allah na da hannu guda biyu ne hannunsa ɗaya na sama hannunsa ɗaya na ƙasa kuma hannunsa guda ɗaya na ƙasan shine hajarul aswad ina fata an gane to haka su suka fassara hadisi sai malamai suka ce to ai hadisin ma bai inganta ba maganar cewa imamu ahmad ya yi tawili ma akan hadisin ai bai taso ba hadisi ne maudu'i bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗi haka ba suka ce dama ya inganta to ma'anarsa sai ya zama na cewa ana nufin wato mutum na ɗaukan alkawali da ubangiji taɓa hajar aswad ɗin da aka ce ka yi idan ka je aikin hajji ko umra wato kana ƙara jaddada imaninka da alkawalin da ka ɗauka na tauhidi za ka bautata wa Allah ba ana nufin hannun Allah ba ne kake gaisawa da shi shi sa a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya zo aikin hajji ya kalli hajar aswad ya tsaya kansa sai ce ya hajar innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka hajarun ya kai dutse bakin dutsen nan kai ka san ni umar na san cewa kai dutse ne la tadurru wala tanfa baka cutarwa baka amfanarwa laula an yi ra'aitu Rasulallah sallallahu الله عليه وسلم ma ما ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatan ka ba ni Umar da bazan zan sumbace ka ba dalilin da yasa sayyidina Umar yayi wannan saboda mutane da yawa daga cikin jahilai wanda suna ganin cewa wani in ya je aikin haji in bai taba ba yana ganin bai aikin haji ba saboda haka zai yi iya kokarinsa wajen cutar da mutane da jima mutane ciwo sai ya ga ya taba to yana so ya cire musu wannan tunanin a zukatansu cewa fa taba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabawa ce ta ibada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaitar da al'ummansa a taba sannan a sabbace hannun in an taba in baka iya tabawa ba sai kai ishara bismillahi Allahu akbar to amma in kai ishara ba za ka sambaci hannunka ba saboda daman ishara saboda baka da ikon tabawa amma in ka taba shi hannun tafa hannunka ya taba ne za ka sambaci tafin hannunka in ka samu wannan dama to amma kada ka ce in ka je sai ka sambaci hajarul aswad sai ka ga alhaji ya dawo bakin shi ya fashe to ya je sambata ne aka tunkuɗe shi ya gungura baki to kaga kuskuren da mutane dan wallahi wani zai ga shi fa in bai je ya taba nan ba shi bai abin nan ba to muhallin shahid a cikin karatun mu cewa imam ahmad ya yi tawilin wannan hadisi zargin da suke wa imam ahmad kenan na biyu saboda wannan hadisi da suke jingina shi zuwa ga imam ahmad bai inganta ba sai ya ce wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman da kuma zukatan bayi yana tsakanin yatsu biyu na ubangiji daga cikin yatsu yatsotsin ubangiji yuqallibuha kaifa sha maza Allah ce Allah na juya zuciyar bawa yanda ya ga dama sai ce Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik ya ubangiji mai jujjuya zukata me sarrafa zukata ka sarrafa zuciyana akan yi maka biyayya wa ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala dinik ya kai ne tabbatar da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka addinin musulunci ba shi yasa muke addu'a ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu saboda babu abin da ya kai wannan ciwo a ce ka shiryu sannan kuma ka ƙara bata gara a ce batacce ne ya me ya shirya ya zama shiryayye amma a ce ka shiryu sannan ka zo ka bata to shine ake neman tsarin Allah kada Allah ya jarabci mutum akan wannan wa hablana ka yi mana kyauta min ladunka daga gare ka ya ubangiji sai ce me innaka antal wahhab saboda kai ubangiji kai ne mai yawan kyauta ga bayansa to ashe abinda ake bukata a sani anan su suka ce to ai anan imamu ahmad ya yi tawili cewa zukatan bayi na tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsotsin ubangiji su anan suka ce idan an ce Allah na da yatsu an kwatanta shi da ɗan adam ke suka yi tawilinsa alhali kuma hadisai sun inganta hadisin abdullahi dan mas'ud bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani ba yahudi kaifa tajiduna fit fitaurati. ya kuke samu a taura ne Allah yake cewa sai ce inna najidu anna laha. ta'ala yawmal qiyama mu muna ji a cikin attaura lallai Allah Madaukaki ranar tashin kiyama ya da samawati fi usbu'in zai daura sammai gabaki baki guda bakwai a yatsa guda ɗaya kaga kenan ashe Allah na da ne yatsu sai manzon Allah sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu aw anyabu sai manzon Allah ya yi murmushi har sai da aka yi fansa suka bayyana sun matala قول الله ta'ala sai Manzan Allah صلى alaihi عليه وسلم wannan ayar misdaqan liqawl ƙaunar dan ya gaskata maganan da wannan ba yahudan ya faɗi? sai ce wama qadarullaha haƙa ƙadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamati was samawati matwiyatun bi yamini ba su girmama Allah makuran girmamawa ba wal jami'an qabbatuhu yawmal qiyama saboda ƙasa gabaki ɗayanta Allah zai dunkule ta ranar tashin kiyama was samawatu matwiyatun bi yamini kuma sammai Allah zai nannade sammai guda bakwai da hannunsa na dama a wata ruwaya ta Imam Muslim yace zai daura ta a hagunsa to kaga anan Allah ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da ubangiji ne hannu da yatsu kuma gashi Allah da kansa ya tabbatar wa kansa to su kuma sai suka canza masa ma'ana suka ce ana nufin ni'ima ce ta ubangiji to shine suka ce Imam Ahmad ya yi tawili a wannan da kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito sa a sahihinsa daga Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma anhu daga kitabul qadr sai hadisi na ƙarshe da ya ce wa inni ajidu nafasar rahman min qibalil yaman cewa lallai ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin a kan ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa lallai ni ina jin nafas nafas anan ana nufin numfasawa bi ma'ana kwaranye bakin ciki daga nafasa yunafisu tanfisan farraja yufarriju tafrijan bi ma'ana ya kwaranye masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ajidu lallai ni ina jin nafasar rahman kwaranyewa na bakin ciki wanda Allah mai rahama zai yi wa al'ummata min kibalin yaman daga bangaren yaman shine malamai suka fassara shi da abin da ya faru a zamanin sayyidina abubakar shine ma'arakati yamama yakin da aka yi na yamama inda aka kashe eh, wanda suka haddace Kur'ani sama da 300 da yan kai dalilin wannan sayyidina Umar ya kawo shawaran ya kamata a haɗa ƙur'ani saboda irina da irinka da za mu zo daga baya kada mu zo mu rasa qur'ani a tattare da mu to a wannan saboda an yaki wanda suka yi ridda sayyidina abubakar ya yake su anan aka kashe musailamatil kazzab musailama makaryaci wanda ya da'awar annabtaka yace shi annabi ne manzan Allah ma annabi ne tun manzan Allah na da rai yace qassama baini wa baina Muhammadin al Allah ya raba tsakanina da manzan Allah ya raba mana ƙasa. lahu nisfun wa li nisfun wai manzan Allah na da rabi shi yana da rabi haka ya rubuta manzan Allah sako da ya tura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sako sai manzan Allah ya maida masa da martani yace min Muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab daga Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Musailama makaryaci to tun daga wannan rana aka sa masa suna Musailamatul Kadhdab har yace yana da suratul fil alfilu malfilu wama adraka malfilu hayawanun kabirun lahu zulufun tawilun wai giwa da giwa me ya sanar da kai giwa wata dabba ce dan kareriya ne dogon hanci shi sa amru bin al-as kafin ya musulunta a lokacin da ya haɗu da musailama sai ya ce ma za unzila ala muhammadin amru al lokacin kafin ya musulunta shi yake tambayan musailama yace me aka saukar manzon Allah sai ce unzila alaihi lailatal bariha suratan wajizatan kasira jiya da daddare an saukar mai da wata ta sura sai fatala alaihi suratul asr sai karanto mai suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ce wa kadhalika ana kad unzila alayya sura yace ni ma an sauka min da sura sai karanto mai wani soki buruki yana karanto mai sai ce a hada qur'anun wallahi innaka lata'lamu anni a'lamu annaka kadhibun sai ce wannan ne qur'ani kai ka san ni na san kai makareci ne kaga bai ta suratul asr ba amma da ya karanto na shi ya ce kai ka san ni na san kai makareci ne saboda ne tarkibin ma babu balaga babu fasaha babu kamai a cikinsa sai nuna masa ashe kenan ya san cewa abin da yake yi ba daidai ba ne saboda amru bin al'as shi ne wanda ƙuraisha suka yi amfani da shi wajen dawo da muhajirai wanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha shi aka tura cewa ya dawo da su amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi shi da shari'a ya shiryu ya musulunta kuma musuluncin sa ya kyau saboda haka shine ya zama gwamna a garin misra shekara ta goma sha biyar sai umar ya tura shi yaƙi shine kwamandan yaki a misra aka yi shekara shida ana fafatawa daga nan misra ta koma daula ta musulunci a shekara ta ashirin da ɗaya aka mai da shi gwamna a garin misira sai zama shi ne gwamnan farko a garin misira da ake samu don a lokacin akwai wata akwai kogi da suke al'adansu wai kogin nan sai an sanya budurwa a ciki sannan yake yake tsayawa in ba aka ba sai ya kafe in ba a sa mai wannan budurwan ya zo ya lashe ba shi kenan sai da na umar abu da za ce ba zai yi wannan aikin ba sai da na umar ya ce a gaya wa wannan kogin idan shi yake gudanar da kansa to ya kafi in kuwa akwai ubangijin da ke gudanar da shi ya ci gaba da gudana kuma kogin sai ya ci gaba da ne gudana ba tare da ne ba tare da ne ya kafe ba kaga tauhidin sa da tsoron sa ya wato ya tabbata akan irin wannan ina fata an gane to shine yake cewa to wannan hadisin an fassara shi da akan cewa biyan bukatan da Allah ya wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan aka kashe Musailama saboda Musailama yayi da'awar annabta ba shi kadai ba akwai mace Sajaha ita ma tace ita ma annabiya ce to da yake namiji ne shi sai mata wayo sai ya aure ta tana da mabiya masu karfin gaske shine ai Allah ya bada labarin a Qur'ani ba a ganci ba sai bayan manzon Allah ya rasu qul satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimuna to su akai magana akai za a zo a kira ku zuwa ga wasu mutane masu tsananin karfi ku yake su ko su musulunta to su ne banu hanifa to su ne wanda sayyidina abubakar ya yake su saboda suna da karfin gaske musailama ya yi wa sajaha wayo ya aure ta mata mabiyanta suka zo suka ce aina maharu nabiyatina ina sadakin annabiyarmu sai ce a fauna an ankum salatar asr mun yabe muku sallar asr ba sai kun yi ba ya ce mun yafe muku sallar la'asar ba sai kun yi ba shine sadakin annabiyarku sai ya musu wayo kuma ka san mace na sai mata wayo sai sojojinta kaga sun zama ne sojojinsa shi sa aka yi ba ta kashi sosai Ya sa aka kashe sama da mutane 300 daga cikin mahadita saboda suna da karfi da kuma makamai washi ne ya kashe musailama shi ya kashe hamza radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ya kashe wa musailama ya ce na kashe mafi soyuwan mutum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hamza asadullah shine zakin ubangiji Hamza saboda jarumtansa da karfinsa lokacin da washi saboda shi washi an yaudare shi an ce in ka kashe Hamza ka zama da to da aka zo yakin hudu bai ba wanda ya taba shi hamza ko yake targetin da ya hango hamza sai ya daga mashinsa ya auna shi ya jefe shi yana jifansa sai ya cike shi a wajen yadda malaman tarihi suke faɗi saboda jarumta da gwarzantaka na hamza akwai mutane goma tazaransa da washi sai da kashe na tara kafin ya zo sai karfinsa ya kare kawai sai fadi saboda ya ga washi lokacin da ya soke shi ya taso ya yunkura ya sassare guda tara kafin ya kai na goma karfinsa kawai ya gaza sai fadi anan ya mutu kaga da cewa shi yana kusa da shi da shi ma ne da shi ma zai kashe shi saboda jarumtansa manzo Allah yayi bakin ciki yayi kuka shine yana daga cikin abin da Hamza shi washi din yake farin ciki da shi yace na kashe mafi soyuwar mutum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babbansa kuma na kashe makiyin Allah shine Musailama shine kashe Musailama Musailama tilkazzab to wannan damar kuma a Yaman akai wannan shine a wajen Yamama to shine manzo Allah ce ina jin kwaranyewa na bakin cikin al'ummata za ta kullo daga ɓangaren yaman to su ne malayin ce wannan hadisi naqalahu anhu ya tarato wannan hadisi ingantacce ya tarato sa anhu shekul islam ibn Taimiyya. ibnu Taimiyya ya tarato wannan hadisi a cikin majmu fatawa mujallabi na biyar shafi na 398 wa qala hadhihi alhikaya kadhibun ala ahmad sai imam ibnu taymiya ce wannan hikayar da aka jingina wa imam ahmad cewa yayi tawilin wannan hadisan ƙarya ne saboda imam ahmad a duk cikin malaman nan guda hudu imam malik da imam shafi'i da imam abu hanifa da shi imam ahmad babu wanda ya kai shi sanin hadisi Allah ya masa baiwan ilimin hadisi ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yawancin manya-manyan malaman duniya nan da ake ji malamai zaka ji duk sa ne Imam Abu Dawud Suleiman bin Ash'ab al-Sajistani ɗalibin Imam Ahmad ali bin madini ɗalibin imam ahmad ne kuma malamin shi kuma imam bukhari ne imam bukhari da bakin sa yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini ban taba rena kaina ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini na ji yana yana karatun hadisi na san ni ba san komai a ilimin hadisi ba amma kaga an san imam bukhari ba a sanwa ba ali bin madini kaga ilimi daban kuma shahara ne daban to haka Allah subhanahu wataala yake abin sa zaka ga Allah yakan ajje wani mutum a boye ga tarin ilimi amma kuma ba kowa ya san sa ba wani kuma gashi Allah ya bashi tarin ilimin kuma gashi ya bashi shahara to haka Allah yake abin sa to wannan shine ibn taymiya ce wannan magana ƙarya ce aka jingina wa imamu ahmad to malam zai warware mana wa'annan hadisan da aka yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya shi sa ban faɗaɗa mana bayani akan ingancin su ko rashin ingancin su ba saboda a gaba malam yayi bayani sai mu tashi akan al-mithalul awwal malam zai warware me ake nufi da al-hajarul aswad yaminullahi fil ard cewa hajarul aswad hannun Allah na dama a duran kasa, shin me ake nufi da shi hadisin ya inganta ko bai inganta ba duk zamu ji bayani amma dai asalin magana hadisin bai tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to irin waɗannan sukan fesa shubha a cikin mutane kuma mutum ya kudurta wani abin da yake kuskure ne tsakaninsa da ubangiji duk wannan yana da alaka da kudirin da ake so ka yi shi saboda Allah ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai jinka da ganinka da zuciyarka in ji imamu shafi ya ce abinda ayan nan take nufi ana nufin kudurinka abinda ka kudirta tsakaninka da ubangiji sai Allah ya tambaye ka akai to kaga ka kudurta abu mai kyau kada ka kudurta gurbataccen abu kaga shi akida ba a sani mutum na da kudirinsa sai in ya furta ko ba a sani to kuma idan ka boye shi kuma matsala ne tsakaninka da ubangiji kai kana ganin lafiya lauto kuma kana da matsala tsakaninka da ubangiji wanda dalilin haka Allah yana iya fushi da kai ya haramta maka aljanna to shine kuskuren da mutane ba sa iya fahimta a wannan gaba to idan mutum ya samu aƙida kyakkyawa to ka samu kyakkyawan wato ƙudurin da zaka bautata wa ubangiji da shi sai sauran abubuwan ke zama mai kyau Allah ya sa mu dace to anan zamu da sa'aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga wannan gaba ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk